To dama dai a dokar Najeriya haramun ne yin allura a wuraren da ba asibitoci ba a ƙasar. Amma dai a zahiri ba haka abin yake ba, lura da yadda shagunan sai da maganin suka maye gurbin asibitoci ta fannin tsira allurar. Ko da dai galibin jama'a ba su da masaniyar wannan doka, face in an samu akasi yayin allurar. to nan dai ina bakin wani shagon sai da magunguna inda jama'a suka taru domin yi wa 'ya'yansa allura ga an tare da wata malama da ta kawo 'yarta kawai ni na zo yanzu in ba mu kawo 'ya'yanmu nan ba ina za mu kai su kafin ma isa da su zuwa can asibiti 'ya'yanmu za su iya samun matsala gara dai a taimaka a bar wannan abu yaran nan mun daɗe muna kasu gurin nan kuma yau an ce ba za a yi ba to ina za mu sa kamu ya ilahi tun da muke wannan guri to ka gani ina za mu sa yaran tun kaga yarinyar nan yadda take rama to watakila lura da tarin matsalolin da ake samu yayin yin alluran a shagunan sai da maganin da kuma shigar yan taka haye wannan sana'ar ya sanya kungiyar masu kemis kemis ta jihar Kano shirya wani taron bita dan wayarwa da ta kai tare da jaddada dokokin haramcin yin alluran. kwamarar dr isa bala shine shugaban kungiyar a ka'ida mutum ko likita ne ba a daya allura ba sai a asibiti idan nurse ne ma ba a daya allura ba sai a asibiti idan likita ne ba a yi tiyata ba sai a cikin asibiti haka zalika ko likita ne ba a da allura ba a shagon magani karami irin fetin medicine store sai dai yayi a asibiti duk shagon da aka je aka tara ana yin allura alamun yin allura kullum shi ake bayan an ci masa tara sannan kuma sai ya rubuta takarda ta undertaking cewa in aka sake samun sai allura zai bar practice da dama ana ta samun abscess a shagunan magungunan nan da wasu to ko me ra'ayin iyayen yara da suke amfani da kananan shagunan sai da maganin wajen kai yaran nasu na Zainab lada ni ina goyon bayan su saboda ba kowa ne za a ce ya je wannan makaranta ta lafiya ba Muzammil Ibrahim ya zaka kulla mutum a gida baka masa taga da zai sha numfashi ba kuma ka ce daina likowa. idan har kana so ka hana allura a cikin unguwanni to ya kamata mu ga clinics ɗan ƙananan asibitoci na shan magani da gwamnati take ta inganta ta nata. To don jin matsayin ma'aikatar lafiyar Kano a ƙarin bayanin da kwamishinan ta Dr. Kabiru Ibrahim Gates ya minta waya tarho sakamakon balaguran da ya yi ya ce dama a hukumance suna da wannan tsari a ƙasa wanda kuma a doransa ake tafiya. bincike dai ya gano cewa sanadiyar akasin yin allura a wajen 'yan jagaliya mutane da dama sun shiga halin ha'ula'i wasu ma sun rasa wasu mahimman sassa na jikinsu kamar yadda wannan bawan allah da ya game da wannan ibtila'i shekaru da dama ke cewa kalli fa ka gani to ai sanadin allura ne gashi yanzu kafa ta janye ɗaya tafi ɗaya ma yanzu gaba ɗaya to galibin waɗanda suka shiga hannu sanadiyar sojan gona a sabgar lafiyar dai na danganta haka da wani tsautsayi da akan ce bai wuce ranarsa abin da sa masana ke buƙatar hukumi a Najeriya tashi tsaye wajen tabbatar da ganin an kawar da wannan ɗabi'a don kaucewa tsintar talata a laraba abubakar isa ɗan dago daga kano rfi hausa